sake saduwa da ku a wani sabon shirin na tambihi shiri ne da yake zuwa muku daga tashar talabijin ta libati da muryar yanci a 300.3 a zangon fm kar ku manta kuma za ku iya tatsa wannan shiri namu a kafar sada zumunci ta facebook to yau ma kamar kullum mun zo muku da zakakuran manazarta al'amuran yau da kullum waɗanda za su yi mana fashin baki da ƙarin haske a kan maudu'in da muke tattauna a yau da za mu tattauna a yau afuwan kamar kullum sunana nasir ɗanbata wani ne zan gabatar da shirin a bakin namu yau da cike ke makil da baki akwai malam sa'idu gombe wanda ko da kishi ba bako fuska bane a wannan shirin baka zuwa nan assalamu alaikum warahmatullah akwai kuma babban malami a jami'ar Eh, kasu wato kaduna state university dr yahaya sale ibrahim barka da zuwa assalamu alaikum jama'a masha Allah so ba bako mu ta uku mace ce wacce za ta yi takakkiya daga sokoto don ta shigo wannan shirin amma ga alama ta dan samu jinkiri a hanya muna sa ran dai kafin karshen shirin insha Allah za mu ga shigo ta cikin wannan zaure namu to maudu'in mu a yau shine muna so mu yi dan tambayi ne akan fargabar da ake yi akan zaben wannan shekara ta 2019 mutane suna ɗan tsoron cewa kamar za a iya samun hargitsi ana ta dai shirye-shirye na zaɓe hukumar zaɓe na nata jam'iyyu na nasu kuma ana nan dai ana ta ce ku ce ana kace na ce baya ga haka akwai rahotanni da suka nuna 'yan sanda hukumar 'yan sanda ta najeriya ta kama wasu miyagun makamai da aka shigo da su kusan guda dubu talatin da wani abu da aka shigo da su ta kudancin ƙasar nan wanda ake zargin 'yan siyasa ne za su yi amfani da shi akwai kuma da ake akan amfani da matasa a matsayin 'yan bangar siyasa waɗanda suke zuwa da makamai suna kai farmaki ga abokan adawa wasu 'yan takara bisa ga waɗannan misalai mutane da yawa suna hasashen cewa za a iya samun matsala a wannan zaɓe ta fannin tsaro to yau muna son mana zaton namu su ɗan mana tambihi akan wannan matsala da kuma yadda suke hangen za a iya fita daga cikinta to bari fara da malam sa'idu gombe kai ne dan siyasa wannan fargaba da ake kana ganin tana da tushe to a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kaseeratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin assalamu alaikum wa rahmatullah wato hasashe na game da abin da ya shafi wannan zaɓe. wani abu ne da an kwana biyu ana yin shi ba a wannan zaɓe na 2019 ne kadai aka yi hasashen cewa za a samu matsaloli akan sha'anin zaɓe ba idan ba mu mance ba a wancan zaɓe da ya gabata na 2015 shi ma an yi mummunan hasashen cewa watakila ma ba za a iya zaben ta yadda zai zama karɓaɓɓe ba hmm. kuma ba a yi hasashen ma za a yi tunanin zaɓen zai yiwu ta yadda ya yiwu ba hmm. kafin wannan lokutan baya tun a mulkin soja da yawa mutane sai suke ganin kamar zaɓe ne waɗanda siyasa ce da ake ganin idan ta zo ƙila za ta iya sauya al'amura musamman na abin da ya shafi shugabanci ah, shugaba gida ya yi mulki shekara ah, shekarun da ya yi a mulki ya so kamar ya kwatanta wucewa amma neman maslahar kasar ya sa ya haƙura ya mika wannan ƙasa a hannun ainihin ah, shonakan nan a yi riƙon ƙwarya hmm. shugaba abacha allah ya ji kanshi da rahama shi ma ya yi iya kokarin shi da yin yunkurin ya sauya daga kakin soja ya hau kakin farin hula ya ci gaba da mulki amma shi ma saboda neman maslaha aka yi ta'addu'o'i har allah ya kawo sauye-sauyen da ya kawo a lokacin shi ta yadda allah ya karbi rayuwarsa bayan nan shugaban da ya hau abdulsalami abubakar shine ya shirya zaɓuɓɓuka domin miƙa mulkin nan a hannun farar hula don a gwada a ga kamun ludayin farar hula alhamdulillahi a wancan lokaci tunda demokradiyyar ta zama bakuwa musamman a wurin waɗanda suka taso a shekaru eh, waɗanda ba masu nisa sosai ba allah cikin ikon shi aka yi wannan zaɓe aka ƙare lafiya har dai ya taho ya taho ya taho amma an yi hasashen 2015 kamar za ta fi zama shekarar da za ta zama shekarar da za a zubar da jini da kuma matsaloli da za su iya tasowa na magana a ce an ci ko ba a ci ba amma allah cikin rahama shi da addu'o'i da ake ta yi da kuma shi shugaba a wancan lokaci shi gullo ebele jonathan allah cikin rahamarsa da addu'o'i ya kalli manufar kasar da kuma abin da yake hasashen cewa kila idan an yi zaɓe an kawo wani abu da ya zama tarnaki to za a zubar da jinanan mutanen najeriya waɗanda ba su ji ba ba su gani ba hmm. sannan mulkin nan ya mutane ake yi mawa idan ka kashe mutanen da zaka shugabanta to yaushe ne kake iya zama shugaba sannan kuma suwa zaka shugabanta to kallon wannan ya yi jajircewar da ba kasafai ake samun shugabanni musamman a afirka suke yin irin wannan ba saboda idan mutum yana kan kujerar mulki musamman a nan kasashen mu na afirka masu tasowa to mutum yana ganin kamar wani abu ne da yake so ya dawwama akan shi har sayar da rai halin shi to amma tun lokacin da ake hada alkaluman zaɓe na kusa da ƙarshe shi shugaba jonathan a wancan lokaci ya sallama ya kira shugaban muhammadu buhari ya ce ina taya ka murna saboda hasashe ya nuna cewa za ka lashe zaɓe shi kan shugaba buhari lokacin da aka yi masa wannan kira ya ce bai ma yarda da cewa abin da jonathan yake gaya mishi nan gaske ba ne saboda lokacin da yake gaya masa yana taya shi murna sai da ya ɗan yi jin haka ke jin abun kama a mafarki sanan daga baya sai kamar ya farɗo farfaɗo daga bacci ya ce yawa eh, eh, sai da ma shugaba jonathan ya ce ba jin abin da nake faɗa ya ce ina ji sai ce to ina taya ka murna ne saboda ka kama hanyar lashe zaɓe to daga wannan duk wani wanda yake da wata manufa na san a hana mulkin ko kuma na san ya zama dalilin da zai sa ta da hankali to wannan kira da shugaba jonathan ya yi ya kwabe mu dukkan wani wanda yake da wani manufa na san a ta da hankali ko na san a murda zaben ko na san kar a bada zaben ya karya mishi akala dalilin da ya sa kenan aka mika wannan mulki cikin ruwan sanyin da ko guda ba a kashe ba to muna fata a wannan zaben ma da ake ta hasashen cewa za a ci a ce ba a ci ba ko kuma a ce an ci a ce ba a ci ba to muna fatan a kwatanta irin abin da aka yi a wancan lokaci duk wanda aka kada shi zaɓe shawarar da muke so mu bayar ya yadda da kayan da Allah ya sa aka yi mishi domin idan ba dan kayi ba da wasu da yawa da suke kan kujerunsa yanzu da wasu hau ba in kuma baka yadda da cewa za a iya yin zaɓe wani ya ci wani ya rasa ba to duk waɗanda suke kan kujerun da suke kai yanzu da duk ba su zo akan kujerun su ba saboda kujerun wasu ne da a kai suka gusa sannan kuma kuka zo kuka hau to in har kun yarda da abin da ya kawo ku to kuma wajibi ne idan an ce an yi zaɓe in Allah ya sa mutanen da kuka mutanen da suka zaɓa su ku suka zaɓa to shikenan kuna da dama da za ku ci gaba da mulki idan kuma aka ce an samu sauyi an canza daga abin da ake kai yanzu misali an zaɓi wasu to waɗanda aka ce an kada su su sallama su miƙa kujerun nan su tafi sai al'umma su yi musu fatan alkhairi idan ba wannan muka yi ba mm. to kasar za ta iya shiga cikin wani irin hali wanda ba ma fata to masha Allah mm. to bari koma ga malami mm. malam Yahya Ibrahim kai a matsayinka na malamin jami'a akwai yiwuwar kana ta bincike akan yadda ake tafiyar dambarwar siyasar kasar nan ke tafiya baya ga haka kuma mutane da yawa sun san ka wajen maganar tallafawa mutane da kokarin samar da wanzar da zaman lafiya to a taka mahangar kana ganin wannan dan fargaba da ake yi tana da tushe ko ba ta da shi to alhamdulillah jama'a assalamu alaikum gaskiya al'amari shine wannan sabatta juyatta da ake yi na siyasa kusan abu ne wanda ya samu asali tun farko hmm. bambancin da aka samu da abin da muke gani yau shine an samu shigowar makamai na zamani amma ko da can za ka sami mutane wanda suka kasance ana kiransu 'yan kalare wasu ana kiransu 'yan banga wasu ana kiransu 'yan sara suka wasu ana kiransu gasu nan dai sunayen daban-daban da kuma yadda garuruwa suka bambanta kuma kowane siyasa na yawo da su so wannan ba sabon abu ba ne sai dai abin da muka tsinci kanmu shine mun samu kanmu cikin wani hali wanda mun shiga cikin rikici na faɗace-faɗace wanda ke da dangantaka da siyasan addini wanda kuma ke da dangantaka da siyasar kisa da kuma badala daban-daban wanda ake kiransu suna daban-daban akwai sace-sacen mutane akwai aikin boko haram akwai su kansu 'yan shaye-shaye wanda gasunan dai badala daban-daban wanda muka shigo ciki hmm. wanda ke za su iya zama wani hanya mafi sauki da za a iya samun hargitsi duk wanda ke shaye-shaye baya cikin hayyacinsa kuma da kuɗi yake amfani ya yi wannan shaye-shayen kuma <clears throat> daga tarihi da muka samu baya akan sha zakami ne a sha abubuwa wanda suka kasance na tushen wasu tsoro saboda a sami ƙarfi kawai da kuma jajircewa amma yanzu samu kai wasu abu ake sha wanda suke da alaka da chemical wanda suke fitar da hankalin mutum hmm. ya ji ma kamar shi ya fi jirgin sama iya tashi kaga irin wayannan abubuwa wanda kuma ake alakanta su da 'yan siyasa suna ɗaya daga cikin abin da ke jaddada fargaban jama'a na hmm. biyu akwai siyasar duniya hmm. siyasar duniya dama ta yi hasashe cewa zuwa wani lokaci najeriya na za ta farwaka za a rarraba da sauransu hmm. to wannan wani lokaci idan aka yi hasashe so ake a tabbatar da shi ko da ta wani hanya ne to ina ganin shi ne zai iya alakanta abin da shigowar makamai da muke gani yau da kullum hmm. ko kwanan na an ce an ga makamai ta kudu ko kwanan na an ce kwanaki can an ga makamai sun duki su duki da yawa ko hmm. su dukai masu dimbin yawa a port na Najeriya? ba da bayan nan za mu iya kuma kallon abin ta ɓangaren siyasar da take gwamnati da kuma siyasar da take wajen gwamnati so wannan idan muka kalle shi ma yana da ƙarfi kwarai da gaske wajen jaddada cewa za a yi samun matsala amma abu guda ɗaya zuwan wannan gwamnatin da aka yi ni a hasashe na da ganina da kuma lazari da na yi ya rage kaifi da kaimi na yin amfani da kuɗi wajen wa'annan yaran a ba su kuɗi don su halaka wani ko su kashe wani hatta ma dai wannan dokar da ake badawa ta cewa ɗan siyasa kaza ya kamata ya kashe kamar ana yunkurin tabbatar da ita kenan in ka kashe kuɗi fiye da kima za a bincike ka ina ka samo shi kaga wannan wani ci gaba ne wanda muka samu wanda ke kasan amerika ma na yi kasashe hmm. wanda dimokuraɗiyya su ta karfi kwarai suna yi to idan har wannan ya tabbata zai rage kaimi da kaifi na shi wannan hasashe da muke yi na cewa za a sami matsala babban abu shine dan takara ya tabbatar da cewa ko da yana da jama'a ba jama'an ke mulkin ba allah ke badawa idan ya yarda da wannan to za mu samu sauki kwarai da gaske wanda aka kayar ya yarda cewa an ka da shi kuma ya amince cewa lallai kayar wannan haka yake a yi alkawari a ba da mulki ba kan jonathan aka fara ba lokacin da murtala ke mulki ya yi alkawari cewa alif 979 zai ba da mulki kuma ilai obasanjo na hawa alif 979 aka ba da mulki wa 'yan siyasa sannan kuma abdulsalam abubakar shi ma ya yi alkawari ya jaddada cewa zai yi zaɓe 1999 kuma zai bada mulki kuma ya bada mulki so idan muka sake samun na uku dama tarihi ne maimaita kansa kuma muna fatan wannan abin ya karu domin idan ya karu shine zai jaddada cewa mun fita daga ikirarin da muke yi cewa siyasar mu jaririya ce hmm. ni ban yadda ba yaushe jariri wai zai zama namiji bayan ko ya zama jajirtacce wanda ya girma bayan shekara sha takwas shekara sha shida aka yi wancan mulkin hmm. yanzu mun shekara uku muna cewa har yau dai wai ita wannan siyasar wai jaririya ce to ko dai mu ne mu baya jikin mu ko kuma mu ne jariran ba siyasar ba to eh, bari koma ga malam sa'idu eh, bisa la'akari da dan bayanin da yi hmm. eh, na maganar 'yan siyasa da suke tattara matasa masu shaye-shaye kusa da su ga alama har yanzu ba a wani mataki kokwara kan wannan matsala mm. ba a ganin cewa har yanzu akwai misali kamar sauran na a kaba <clears throat> wato idan ka kalli matsalolin da suke faruwa ma na rashin tsaro yau za ka tarar da waɗanda suke rike da madafin iko da hannayensu a ciki a nan jihar kaduna duk wanda yake rayuwa a kaduna ya san ƙungiya da ake yi ta waɗansu yara samari waɗanda daga shekara 25 abin da ya kasa ana kiransu 'yan shara <clears throat> waɗannan yara za ka yi mamakin yadda suke haɗuwa a lokaci guda kuma ka yi mamakin yadda za su zo su yi ta'addanci a lokaci guda kuma titi suke bi cikin mutane su aikata abin da za su aikata na rashin doka har su gama su rabu su watse su tafi inda za su tafi mm. ba mu taɓa jin ranar da aka ce gwamnati ko hukuma ta yi aiki akan wayannan mutane ba ɗaya kenan na biyu za ka tarar da da yawa daga cikin 'yan siyasar da muke da su a cikin jihar kaduna da yawa su suke amfani da irin wayannan yara akwai yaron da ake bani labari yau shekaran jiya yana ko unguwan sunusu ne shi yaron ya kware wajen kisan kai sannan idan yanzu aka ce ya kisan kai idan aka je aka kama shi to ka ba da sati daya zaka gan shi ya fito yana ta hidimar gaban shi kai akwai a cikin abin da ake bani labari akwai lokacin da aka ce ya kashe wani ya dauki babur din wanda ya kashe ya ci gaba da hidimarsa da shi sai da aka dawo ana roƙon shi dan Allah dan Allah dan Allah ka ba da mashin din na aje a kai ma iyalan wannan mutum yana raye yanzu haka yana walwalar shi yana hidimarsa ina hukumomin mu suke ina gwamnatocin mu suke su wane ne suke daure mu irin waɗannan yaran gindi suke ci gaba da irin waɗannan abubuwa idan babu hannun gwamnati ko wasu mutane daga cikin jami'an gwamnati babu yadda za a ce ana aikata irin waɗannan ta'addanci a yau a ce an kasa samun dokar da za ta dakatar da irin waɗannan abubuwa to irin waɗannan yara a mafi yawa da irin irinsu ake amfani a lokacin zaɓe hmm. idan ana kallon waɗansu mutane ko wani mutum ko wata jam'iyya da za ta iya zama tarnaki ga waɗansu mutanen da suke tare da irin waɗannan yara to su ne ake turawa a ce ka je ka yi min maganin wani shi kuma ba shi kadai ba yana da iri irin shi waɗanda ya horar da su irin wannan aikin ta'addanci sai ya yo gayya sai ya yo gangami sai su faɗa mu wanda ba a so ya kasance a wannan wuri akan mulki alal misali to idan ka ɗauki irin wannan abubuwa babu wanda zaka ɗaura mu wannan alhaki idan ba gwamnati ba baicin ma da Allah ya kawo mana waɗannan jarumai da gora na unguwanni da ake gane wane da wane da wane da wane suna cikin irin wannan nau'i na ta'addanci suke ƙoƙarin zaƙulo irin waɗannan yara matasa suke hannunta su a hannun hukuma to da ko gidanka aka ce ka fito daga gida ka fito waje ba za ka yi fitowa ba to amma saboda waɗannan jajircewa da suke yi yanzu ko 'yan sanda ka je za ka yi taro ka ce to Allah muna buƙatar ku zo abinda za su ce muku ku je ku yi layazin da waɗannan binan jami'ai da gora sai in ku gana da su mm. sai in abin da ya ta'azzara ne to mu sai ku gaya mana sai ku yi mana waya sai mu shigo to irin irin abubuwan abin da yake nuna maka ita gwamnatin ce take ƙarfafa irin waɗannan yara maimakon a karfafa irin wayannan yara a basu ababen yi a basu sana'o'i a'a duk abin da zaka basu wani abu ne da zaka basu kawai domin ka jaddada irin manufar da suke kai na yin ta'addanci idan misali matasa sun ba da gudunmuwa a zaɓe to suna da bukatar ɗayan biyu abu na farko suna bukatar in iliminsu bai kai ba su ci gaba da karatu abu na biyu idan ba su da kan layin karatu to a ɗora su a kan layin sana'a kuma a tallafa musu da ɗan jari don su kafi su masu zama mutane daga lokacin da ka hana mutum wayannan abubuwa guda biyu to kuma babu yadda za ka hana shi ta'addanci don yana so ya ji daɗi kamar yadda kake ji yana so ya hau mashin yana so ya hau mota yana so ya sa riga yana so ya ji daɗin rayuwa kamar yadda kowa ke ji to idan baka yi mishi ta wancan hanyar ba da zai gina rayuwar shi ya zama mutum to kuma zai kirkirar ma kanshi abin da zai damu al'umma to masha Allah bari koma ga Dr. Yahaya Sani wannan matsalar yanzu misali kamar yadda ake fama da ita a wasu kasashe na Afirka wani ina kake gan Najeriya ya kamata iya samo wani sirri eh, maslaha na wannan matsala to wani kasa ta afirka ce a bisa bincikenka aka samu matsala makamanci wannan aka kuma iya bullowa da mafita sahihiya to alhamdulillah kamar nan ina so in yi dan yi dan wani ta'aliki akan maganar su na yara masu shashayi babu shakka duk wani wanda ka gani wanda ake kiransu vigilante wanda da ake kiransu kato da bora ka gansu mm. cikin mota mm. gwamnati ita ta tara su ta musu rijista ta kira su mai anguwa sai ya sa hannu sarki sai ya sa hannu a jaddada a tabbatar da cewa kai ɗa ne nagari kuma kana ɗaya daga cikin mutanen da ke zaune a wannan anguwa da wannan karamar hukuma hmm. sannan a ma rijista aka tantance kowanne mafi karanci daga dubu ɗaya zuwa ɗari biyar hmm. sannan aka ba su aka kai su sss aka kai su dss aka kai su police aka tantance su bayan hakimi da mai anguwa da sarki ya sa hannu sannan aka kaddamar da su aka ba su da harshe da kuma baki da dama na hukuma suke aiki da kake yanzu babu dama idan muka samu ci gaba kuma ba mai bincike da kyawu ba mu zo mu ci a'a gwamnati ke assasawa tabbas wasu 'yan siyasa na da wannan kungiyoyi wanda suke amfani da su babu ƙarya cikin wannan amma gaskiya al'amari shine gwamnati ita ta assasa wayannan mutanen ita ta basu mota ita ta basu dukkan abin da ya kamata abin da ba su da shi shine ba su da albashi tsayayye amma suna da abubuwa wanda ƙananan hukumomi an ba su dama su yi masu saboda su tafi da al'amarinsu da suke yi yanzu haka duk wani hargizin aka samu yanzu a jiha na jihar kaduna za ka gansu sun zo kuma suna yi kan jiki kan karfi wannan gwamnati ta tabbatar da wannan a wannan lokacin kamata mu yaba inda ya kamata mu yaba mu faɗi gaskiya inda take hakanan nan abin yake a yanzu haka shi za ka gana har 'yan sanda suke da dama su ce a'a ka kira su ne su zo su ma aiki saboda su suka tantance su sannan aka zaɓe su aka ba su dama kuma wallahi a wannan jihar ta kaduna akwai lokacin da za a fita waje biyu akwai anguwar kanawa shi gwamna da kansa ya taka ya je ma a gabansa aka yi kisa kuma aka kama wanda ya yi kisan aka hukunta shi to kamata mu faɗa ya shiga rigasa ya shiga anguwar rimi da wurare ba dan wai ana so a kwarzanta gwamnati ba sai dan ana so a faɗi yanda abubuwa suke saboda jama'a su san cewa ita amana idan aka ba shugaba lalle ya kamata ya kaddamar da ita ya tabbatar da ita an ce mafi girma daga cikin masifa ga shugaba shine ya kulla kofa wa jama'ansa kada su gan shi in ya magana kuma ya masa karya in aka bashi amana da aka bashi na nasu ya karya kada ya cika yana ɗaya daga ciki wannan abu nan so ni wani ban tarin ka ba ah, alal misali akwai ah, matsalar da aka rika samu duk inda ake taron siyasa waɗannan yara da 'yan bangan nan yan daba din nan yan daba su ko sukan zo su ce eh, su nuna maka wuka ko wani makami ko adda su ce kawo eh, waya kawo kuɗi ai zan kara maka ma akan wani sarki zan ma kara maka ba ma sai an nuna maka wuka ba da karfin bala'i za a kwace wayarka a cikin taron siyasa ko ba gane shi sa na ce maka wasu 'yan siyasa da yawa daga cikinsu suna da wannan kungiyoyi na wannan yara kuma su kansu yaran suna da kungiyarsu tasu ta kansu da suke tsaye wakila suna da kamar yadda ya faɗi a baya kila suna da wanda ke goya musu baya amma abin da nake faɗi a nan shine a dole ne a sami wani dan yunkuri wanda ke shine yunkurin nake faɗi wanda gwamnati ta yi tunda har mun yaba da cewa su wannan yan bijilanti ko wanda ake kira kato da gora suna aiki to ga dalili da yanda yi suka fito har aka same su yau suka zama yadda suka zama organize wato suka zama suna da ah, shugabanci da tsari eh. to shine nake faɗi amma ba wai ya ƙare ne? saboda ai abin da na bujiro da shi kenan hmm. cewa 'yan siyasar ke daukan su ba su ma wasu abubuwa amma ka hada shi ka alakanta shi da gwamnati ne nake cewa a'a ka ce a'a gwamnatin ba ta yi wani abu bane nake cewa a'a saboda mu koyarwa muke yi dole ne inda aka sami daidai ka faɗa mm. inda kuma aka sami kure ka faɗa saboda a yi gyara to babban maganar shine 'yan siyasan da suke wannan abun su ya kamata a kama abin da nake nema yanzu da tambayar da kai mm. na je Nijar kuma ina zuwa Nijar in ban da shekara wata bakwai zuwa takwas ya wuce hmm. ina zama wanda ke zuwa ziyara na koyarwa hmm. a jami'ar maryam abacha da ke maradi hmm. wallahi abin da za ka gani daban ne suna da matasa kuma sai in ce masu sun matasa marasa aikin yi eh to madalla to bari mu dan eh, masu kallon sauran bari mu dan yi ratse eh, mu karbi sako daga sashen mu na tallace-tallace in mun dawo babban bakon namu zai daura bayani akan inda eh, muka yada zango tambihi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 kallon sauraron mu barka mai dawa daga wannan ɗan ratsi da muka yi muna kuma sanar da masu kallon sauraro cewa ɗaya daga cikin bakin da muke jira a cikin wannan shiri honorable hunayza abubakar daga sokoto ta samu shigo a cikin zauren barka zuwa honorable hunayza barka ka dai masha Allah to kafin mu je eh, mu dan yi ratse eh, malam yana mana malam eh, ya Sale yana mana bayanin wani abu da ya auku a Nijar wanda shi ma karin haske ne akan wannan maudu'i namu na yau to gaskiya al'amari shine zaka same su suna zaune kamar yadda za ga matasan mu suna zaune na yi shekara biyu ko uku ina zuwa a matsayina na visiting lecturer a wannan university din hmm. wato lecturer mai ziyara kenan yawa so eh mai ziyara aiki so zaka same su suna zaune ba ma su da aikin yi ban ce babu shaye-shayen ba hmm. amma da wuya ka ji ma an barnata wani da wuya ka ji sata na samu sata an shiga ɗakin wasu 'yan najeriya an balle su daya a cikin shekara uku kaga wannan babbar magana ne sannan na zauna kunce na je a ethiopia hmm. ita ma na ga yadda suke wato kasar da ake aka fi sani da habasha habasha na je kuma su ma za ka yi mamaki suna da dan abin na rashin aikin yi kwarai da gaske amma kuma suna zaune lafiya ba matsala ba ne suna da talauci ba matsala ba ne gare su so ni abin da na hanga shi ne babban matsalar mu ba wai talaucin ba ne ba ko ko gwamnatin ba ne ba a'a tarbiyyar ce muka baro ta tun daga farko abin da muka sa shi ne komai yanzu ya zama kamar da tura ke cewa ya zama how nawa za ka biya in mutunta ka nawa za ka biya in goyi bayan ka nawa za ka biya in zaɓe ka nawa za ka biya a cikin gida guda nawa kake da shi a girmama ka an baka aikin gwamnati lokacin ka ne to kamata ya ka yi amfani da wannan damar abin da ake gaya maka shine ka ɗebo kuɗi don shine girman ka to wannan ina ganin shine ɗaya daga ciki ko ko babba daga cikin abubuwan da suka jawo mana muka sami lalacewa na tarbiyya na karshe shine na yi bincike a karamar hukuma guda ɗaya a jihar kaduna mm. kuma ta hanya allah ya taimake mu an yi magani ko ana nema a yi maganin abin dukkan yara da ke shaye-shayen nan da sara suka sai ha gano cewa mahaifansu ne suka rasu ko kuma iyayensu sun rabu da mazajensu sannan danginsu kamar da aka samu ga al'adar arewa mm. sun kasa ɗaukan nauyinsu to sai suka shiga suka bazama duniya suka fandare suka zama matsala to sai aka kungiya aka kafa wata kungiya ta kula da marayu da wanda kuma ba su da galihu mm. kuma aka yi ta kokari aka sa su makaranta ana kashe kuɗi a shekara da ya wuce wannan shekarar da aka yi wancan shekarar da ta wuce na kwanan nan hmm. a sun yi kyaututtuka da kuma koya sana'o'i wanda yana daga cikin abin da na jaddada na ce don Allah bayan sa su ga boko boko sana'a ne amma boko ya fara cinkushewa eh. su koyi wani aiki na hannu yanzu haka sun cire ko in ce sun koya wa yara wajen 500 daga cikin ɗalibansu hmm. ayyuka daga ɗinki zuwa wasu abubuwa wanda suka shafi iya sana'a hmm. walda da gyaran rediyo da gyaran wasu abubuwa hakanan ko hmm. in ce electronics wanda yaran yanzu in ka tafi giwa kana dama za ka bincika za ka same su kuma sun haɗu ne babu maganar wai kungiya ta addini din a ce wai izala ko ɗariƙa a'a sun haɗu ne gaba ɗayan su mm. kwata suka ga cewa matsalar tasu ce gaba ɗaya aka yi aka gyara to kusan idan da za a yi hakanan da za mu iya kamo Nijar hmm. da za mu iya kamo ita Ethiopian da na je hmm. yaran mu su natsu suna da tabbacin cewa gwamnati za ta iya musu wani abu hmm. suna da tabbacin cewa jama'a za su iya kula da su to za mu fita daga cikin wannan tannaki na tunani da tsoro na cewa kila za a yi amfani da su wajen barnata mutane ko sacewa mutane abubuwansu ko kuma kashe mutane kwanan nan ko kwana bakwai ba a yi ba mun je taro an sami matsala kwarai da gaske hmm. a wata karamar hukuma a jihar kaduna hmm. har an barnata wasu amma da sauri aka kira taro kuma aka jawo wa su shugabannin siyasar mm. da suka yi wannan kunni mm. cewa wallahi in aka kara jama'an gari sun yi alkawari za su haɗa hannunsu wanda ya sa a yi shi ma za a yi mashi maimakon a je abu yaran a'a shi da yake jagorancin shi za a yi shi uban gayya shi ya kamata a barata to tunanin da nake kenan mu a najeriya kamata mai wannan tunanin mm. a kungiyance a gari da sauransu tunanin da ya kamata mu kenan eh. mu dawo kowaye kai ko me kai tunkahuwar ka shine jama'a su zaɓe ka ko ba haka ba mm. to kuma kana barata musu yara to kamata mu haɗa hannu mu ki zaben ka sannan kuma mu hukunta ka a maka barnan da kake so a ma wani ina ganin shine abinda da ake cewa na eye for an eye a eh. tooth for a tooth ko eh. in ka cire ma wani ido a cire maka in ka cire mishi haƙori a cire maka kawai ina ganin shine wato abinda da Hausa ke cewa ganga ti ganga ko Sheke ka fasa eh, eh. ganga ga kenan to ah, ah, honorable Huneza daga Sokoto ah, muna so mu ji wannan matsala ta fargaba da ake kan cewa zaben 2019 zai iya zuwa da tannaki saboda ta'addanci ya yi yawa da makamantansu a can sakwata abin yake domin na ji kamar an ba da rahoton cewa an kashe mutane 30 a shekaran jiya har gwamna ma na jihar aminu zir tambola ya ya dakatar da wani taro da ya shirya na musamman saboda wannan al'amari da ya wakana ya abin yake ne a sokoto abin da yake a sokoto gaskiya abu ne wanda za a cewa yana da wahala kuma yana da dama-dama amma kuma wahalar shi ta fi yawa saboda kamar kashe-kashen nan da ake yi wasu ba sa fara kashe ba sa fara banna sai lokacin da za a ce maka za a yi zaɓe saboda me a ɓata wata gwamnati saboda gwamnati wata kar ta gyaru hmm. haka mutane suke samun matsaloli wurin gudanar da gwamnatinsu hmm. yanzu kamar gwamnatin zamfara ai kaga an bata ta saboda mi kashe-kashen da ake yi hmm. kaga ba za su iya yarda su yi aminta ko su yarda da cewa gwamnatin nan ba ita ta kawo musu matsala ba saboda a lokacin aka fara shi yasa ake bata gwamnatoci da yawa na wasu garuruwa kamar musamman yanzu da yawa garin sokoto da bamu da wannan tashin hankalin hmm. amma kuma yanzu gashi muna samu kuma a ƙauye guda ne na wajen raba shine ake samun wannan matsalolin to kina hasashen misali akwai abin yana da na alaka da siyasa kenan to ba mu iya ce yana da alaka amma yanayin abubuwan da ke faruwa ko da hasashen da al'umma ke suna danganta shi ne daga yanayin siyasa to kina da dan fargaba ke ma cewa in ba a magance wannan ba zai iya kawo tasgaro ga zaben 2019 a jihar ta sokoto to gaskiya yana iya kawowa saboda mutanenmu talakawanmu sun fara gane cewa ba a yi musu adalci game da yanayin da ake ciki yanzu don duk wanda ka ga ana kashewa talaka ne duk wanda ake cin zarafi talaka ne duk wanda ake walakantawa talaka ne ko menene na cin zarafi na zalunci duk talakawa ne baka ji an ce an kashe mai kuɗi amma zaka ji an ce an kashe gari kaza kuma wane ne 'yan ƙauye ne wani ƙauye kaza kuma ƙauyawa ne kuma talakawa to kaga akwai tashin hankali da rigima akan cikin wannan to masha Allah eh, to eh, bari kuma ga eh, Malam Sa'idu Gombe yanzu bisa la'akari da waɗannan 'yan matsaloli da suka taso misali ina kake ganin hanya sahihiya mafita akan wannan al'amari to kafin in kalli sahihiyar hanya bari dan yi tambihi akan abin da shi malamin jami'a ya faɗa ina ganin kamar malamin jami'a yana tukka ne yake warwara idan ka dubi bayanan shi da yake magana a kai a duka hasashen da muke yi muna hasashe ne akan gwamnati ba ka iya cewa gwamnatin kaza ko gwamnatin kaza gwamnati muke magana a kai gaba daya yan siyasa a kowace jam'iyya suke lokacin da suka zama zababbu launinsu yana koma duka iri ɗaya ne sai dai yanayin salon shugabanci kowa da irin nashi jihar kaduna ita ce jihar da muke ciki a yanzu kuma ita ce muka dan san wani abu kaɗan daga ciki daga hasashen da ya yi da abin da ya bayar na bayanan da ya yi na zuwa nijar da ethiopia da ya yi ai ya faɗi cewa suna da tsari suna da tarbiyya saboda tsari irin na gwamnati duk yadda kake so ka shirya da al'umma to iya tarbiyyar da zaka iya ma kanka ko kai ma 'ya'yanka shine daga lokacin da suka taso ka ɗora su akan tarbiyya irin wadda shari'a ta yadda ka ɗora sa kai daga nan sai ka miƙa su a makaranta daga tarbiyyar makaranta idan mutane sun zama mutane to kuma suna komawa ne ƙarƙashin gwamnati na faɗa gwamnati za ta iya ba su ilimi idan ba su da ilimi ba wanda yake da iko akan wata al'umma in ba gwamnati ba gwamnati za ta iya samar muku da abin yi ta sana'a ba wanda ke da ne ya muku haka in ba gwamnati ba hmm. wani lokaci da yawa za ka tarar da mutane suna ma da sana'a amma ba su da tallafin da za su iya yin sana'a hmm. da yawa akwai mutanen da sun iya aiki sun iya sana'a amma ba su da gudunmawa daga irin abin da ya je ya gani <clears throat> a kasashe na makotanmu hmm. ya kalli cewa gwamnatin tana da iya bakin kokarin ta wajen ɗora mutanenta akan tarbiyya da kuma kare musu waɗansu abubuwa so idan har najeriya za mu dawo mu kalli abubuwan da ke tafiya hmm. to wajibi ne gwamnatin mu ɗora musu alhakin abubuwan da yake faruwa yanzu honorable ta yi bayani ta ce kila wannan abun yana da dangantaka da siyasa idan siyasa ya mutso hmm. don a ɓata wata gwamnati kila kuma don wasu su yi wani abin da za su ƙara kare kujerarsu na mulki so abin da ɗauka mutumin da zai hasashe to yi hasashe akan kasar kada ya ɗauki wani bangare ko ya yabi wani ko ya bata wani ka kalli menene maslaha menene fitar kasa to masha Allah masu kallo da sauraron mu bari mu dan sharuwa mu dawo daga nan ko za mu buɗe layukan waya saboda kuma ku dan tufa albarkacin bakin ku akan wannan maudu'i namu na yau tambihi alhamdulillah ah, bari ba da dama ga ah, malamin jami'a malam ya sale dan kare yin tambihi akan wannan al'amari to ah, abin da sa na bullo da wancan magana ta jihar Kaduna da alama saboda misali da shi Sheikh Ibada a shi sa na bada saboda idan muka ce gwamnati tunda ya yarda nima na yarda cewa iri ɗaya ce hmm. to lallai za a iya samun kamanceceniya a yadda suke gyara abubuwa da kuma abu babu tanakudi cikin maganar da aka yi to ga wani kamar ga wani bako a kan layi Walaikun salam barka da shigowa shirin da muke magana. To, to baba na na bismillah muna tare da kai na'am na'am hmm. to uh, kamar wannan na ya yawo wanda wannan tsakanin da ne a wani daga wato wajibi ne mutanen su da tsakanin da Allah ya kamata mu kama akwai wata da za za za za za mu dauka ai ba da ne kira ne kira ne kira ne kuma kuma kuma kuma kuma da kuma ga ita ita ta kuka da kira ne da kan cikin wannan mutanen da ne ne to madalla madalla to kaji ah, ya dan dawo da aikin wurin mutanen gari ga wani bako a kan layi hello assalamu alaikum assalamu alaikum to ina ga wannan call ya wannan kiran ya tafi ya wuce mu to kaji wannan da shi wannan ya dawo da aiki kan mutanen gari mutanen gari kware kaga su kansu ya kamata suna da rawar da za su iya yawa to kaga eh. shine dama abin da ne magana nace kaga yanzu kamar kwanakin nan a hmm. cikin zagaye da ake na campaign na samu labari akwai wanda aka yi wannan kuma aka kira shi shugaban wanda yake dan takara ne hmm. kuma aka ja masa kunni jama'a suka ce lalle idan ya bari aka ci gaba da yi su ma za su kaddamar sa mu kaddama mushi yadda ya bari an kaddamar ma wasu to kaga wannan shine shiguwar mutanen garin hmm. kaga hankali ya fara dawowa mana jikin mu tarbiyyar mu ta da ta fara dawowa da idan da mu aka haɗu akan yi abin da ake kira community development kuma community development duk wanda ya gagara hmm. ko wane ne shi zama ake a hukunta shi kuma abin har za ka ga wasu a tarihi sun ma bar gari ba dan komai ba sai dan kunya ko kuma dan ana za a hukunta su yau zai iya baya laifin da suka yi to ga wani bakuwa kan layi hello salamu alaikum barka da shigo a shirin da muke magana to ina ji kamar ah, wannan kiran ya yi tasgaro Eh, ka ce wani lokacin an fara gyara al'umma shi kan shi wanda ya laifin ya hango kurar da yana ya san cewa lalle yakan kan ma bar gari shi yasa zaka samu wasu tarihin su ba su gaya ma ƴaƴan su ma ga inda suka fito saboda kunya da kuma tunanin cewa kila za a dinga kallon su da wannan mm. aguwa da suka aikata baya to da za a dawo da wannan tarbiyyar tamu ni ina ganin gwamnati tana da iyaka akwai abin da za ta iya yi akwai abin da ya fi karfinta akwai abin da ake kira yanzu kusan shi aka koma da shi hmm. wanda ake kira hatta mulkin ma community governance community budget community economic planning community duka abubuwan kamata shi abubuwan ci gaban al'umma da aka yawa ko kula da yawa zan baka misali yau bari fita daga hmm. nan lahiyar mu a lahiyar asiya in ka tafi makaranta na yi makaranta malaysia Hmm. na dawo idan ka tafi kowane shekara ko daga wani ƙasa ka zo hmm. sai ka fita ka je ka yi wannan community development din ko da so ɗaya ne a shekara za ka je ka yi masu gyara za ku sai kaya za ku yi contributing za ku ba da kuɗi sannan ku yi contributing ku je a ba talakawa daga cikin garin ba tsohon kaya ba gudunmawa ya duka za ku saya na raya al'umma eh. idan musulmi ne ku azumi ya zo duk zakka da za ku fitar na fitiri hmm. da kuma wasu abubuwa da ake yi za ku tara kuɗi za ku je wallahi tallahi daga malaysia hatta kasar eh, eh, cambodia hmm. da mayama ɗin da ke ji da su mutanen da ake kashewa yanzu hmm. suka zama suna da ƙarfin tattalin arziki ƙasashen da ke wurin ne south east asia suke tara musu daga zakka daga kuma kuɗi da ake tarawa na na kudu maso Asia so dukkan su a basu su yi karfin tattalin arziki na faɗa ko kwana bakwai ba a yi ba a wani gabatarwa da aka bani gabatar hmm. na ce wallahi babu wanda taro ne na 'yan agaji na hmm. ce agaji ba kawai ya tsaya ka tsaya masallaci ran juma'a bane hmm. ba ya tsaya kawai ka tsaya ranar idi ka rinka da hannu bane ba ya tsaya bane kawai sai lokacin da za a je hajji ka je ka bada agaji hmm. na ce agaji a cikin yan agaji suna neman agaji ku tara daga cikin masu karfin ku daga naira ɗari biyar biyar a shekara guda ku taru idan garin ku na noma ne ku yi noma ku gani baɗi sai kun fitar da mutum uku daga ciki na cikin hali da suke ciki wannan kuma zai fitar da su daga cikin hali da suka shiga na matsala wanda za a iya amfani da su saboda talauci ko kuma hali da suke ciki hmm. wannan zai taimaka na ce agajin nan da ake magana ba agaji bane kawai kawai na ƙarfi a agaji ne na zuciya da tabbatar da mutane sun yarda da Allah sun rike Allah agaji ne na tattalin arziki wanda za ka taimaka ya ku ya ku yi na ce ku duba inyamurai ku kalla ku gani ya suke yi mm-hmm. wannan agajin da kuke magana fashi ne to ku canza akala ku canza tunani ku canza manhajar wannan agaji ku mm-hmm. koma da shi har da tattalin arziki ba kullum kawai a ansa a masallaci ko da dai mu din musulmin da muke badawa za ka ga cewa zuwa 20 30 muke badawa amma in ka duba wa'anda makotanmu ne su sukan bada fiye da haka har sukan bada tattalin arziki wanda za ka iya zuwa kai jari da shi ka fita daga cikin halin daga cikin shi ga wani akan layi ina ga wannan shine kira na karshe da zamu yansa hello assalamu alaikum hello to wannan ah, wayar ta ta zgulo to shikenan ah, a gurguje ah, barin baka barin koma kan mallam sa'idu mm. kana da minti daya ko biyu um, ina mafita to mafita mafita kamar yadda muka faɗa wato idan ka kalli yadda abubuwa suke game da abin da shafi zaɓuɓɓukan nan masu mai kusantowa mm. da kuma irin fargaban da muke kai ina jin shine zo'in ko mm. to ni abin da nake kallo ina so in ba matasa shawara musamman waɗanda ake amfani da su lokacin zaɓuɓɓuka wajen su ɓata ma wani don su gyara ma wani ya kamata su kalli su menene rayuwarsu ta gaba me suke ciki a yau kuma me suke bukata gobe duk wanda zai zo ya sa ka ka je ka tada husuma ko ka kawo wani abin da zai zama ba na kwanciyar hankali ba a yi amfani da kai to sai ka tunanin kana da iyaye kana da yan uwa kana so kai maka rayuwa kamar kowa to sai ka zama mutumin da za ka yi makanka hukunci in wasu 'yan siyasa sun so su yi amfani da kai don a bata mu wani don so a gyara musu to kai kokari kai kuma ka gyara kanka da kanka kai makanka hisabi in an ce maka ga abin da za ka yi wanda ba mai kyau ba kai kuma sai ka canza abin zuwa abin da za ka yi mai kyau da wannan ne nake ganin idan mun fahimci juna a haka to za mu iya dawo da martabar mutuncin kanmu da kanmu mm, kuma za mu kawo abin da za mu daina sa 'yan siyasa suna amfani amfani da mu don biyan bukatan kansu masha Allah to ah, kana da dan to ni tunani na shine kowane lokaci aka taso matasa da kuma yan siyasa ake amfani da su na hada matasa da yan siyasa shi wanda ka tura ya tafi zai shekara hudu yana jin daɗi yana dubai yana germany yana canada yana america hmm. kudin da ya samu ana bashi wasu kudi na daban constituency allowance Um, zonal intervention uh, ap something allowance allowance allowance suna ɗimbin yawa banda albashi na miliyan yawa to kai daga ranar da ka zaɓi shi ba ya maka ritaya amma babu fensho babu gratuity to ina roƙon matasa su yi ƙungiyoyi duk wanda suka zaɓa daga kuɗin da yake samu da wannan allowance da allowance da yake yi mm. ya sa su cikin cooperative cooperative su ma ya musu ya biya su kungiyoyin gama kai na matasa ya ciro daga wannan kuɗin da yake zuwa Dubai Canada kuɗin da ake bashi ya ka musu ba su ce daga kuɗin allowance shi ba kuɗin da ake bashi ya basu ya zo ya musu pension da gratuity na eh. wannan shekara hudu zai basu ba aikin yi in ya musu wannan mun ci gaba 'yan siyasa da kullum suke turawa sai a ringa basu goma biyar uku eh. su ma a zo a ba su fensho da gratitu ba da kuɗin shi ba akwai kuɗin da ake shi mu san wannan mu rike wannan mu tsaya akan wannan kuma duk wanda za mu zaɓa mu sa masa wannan condition din lokaci ne yanzu na zaɓe matasa su sani shan kwaya shan waye wiwi da wasu abubuwa da za su haukatar da su hmm. ƴaƴansu su kuma suna can suna jin daɗi zo su mulke su ya wuce kamar yadda mala ya faɗa hmm. su ma suna da dama su zama shugabannin nan ta retirement da za a ba su benefit nan ta nan ne za su shugabancin hmm. to masha Allah uh, honorable Huneza cikin minti ɗaya gurguje wace shawara zaki bayar ina mafita shawarar da zan bada ita ce mu san abin da muke yi yanzu game da halin rayuwa na yanzu da muke ciki saboda yawan amfani da mu da ake yi don a cuci wasu ko a cuci wata al'umma to ya kamata mu san cewa fa wannan ya zama ba daidai ba saboda ne su suna amfani da mu ne saboda su samu galabar abin da suke so mu kuma muna aiki ne saboda mi mu cimma burinsu mm. to burinsu ba shine namu ba mm. namu shine za mu yi tattali mm. saboda mu ma wata rana za mu kasance wannan matsayin da suke nema to in ba haka muka yi ba to wallahi muna cikin matsaloli da dama waɗanda ba su dace ba sun haramta ma ga addinin addininmu saboda kana cutar da wani ne don ka kwantata ma wani mm. kana zagin wani ne don ka samun ma wani mm. to ka fara dubin kanka mm. before ka dibi wani ka fara wa kanka hudu ba kan dan ka wa wani to alhamdulillah muna godiya to a masu kallon sauran mu lokaci ya riga ya fara raran mu a daidai wannan lokaci ne za mu ja labulen shirin a madadin kaftan abokan aiki na da ke eh, tashar talabijin ta liberty da eh, tashar yanci eh, ni na nasu dambata nake cewa mu haɗa wani makon mu huta lafiya.